wani ɗan Kaduna na je ya aika min ya ce wai ya ji an ce gwamnatin wata ƙasa tana bani dala miliyan ko nawa ne duk shekara <laughs> tana bani wasu kuɗi dai masu yawa duk shekara ka san da an ganka da jaka za ka je wata ƙasa zato ake yi za ka je ka karɓo ne ko da an ga ka dawo za a ɗauka dala ne a ciki mu kuma wallahi ba mu san ina ake karɓar irin wannan kuɗaɗen ba mu sani ba wallahi ba abin da ya haɗa mu da su wallahi babu babu ba mu sani ba ba mu taɓa karɓa ba kuma ba ma zubar da yawu don su ba mu nema wallahi wanda ya san mun karɓa kuma muka ce ba mu taɓa karɓa ba ya ba da labari shehinmu ya ce na gwamnatin ƙasar namu ma mun bar masu imam awal ba ruwanmu da su wallahi ba ruwanmu da su wallahi na gwamnatin ƙasar namu ma ba gwamnan da muke zuwa gidansa wallahi ba shugaban ƙasar da muke zuwa gidansa sai dai idan wani function ne da ya zama dole shi ma a je a yi a gama a tashi ba a je karban kuɗi ba wanda ya taɓa ganin mu wajen rabon kuɗi wallahi azim babu ina fata an fahimta wasu suna neman dama a gansu a wajen mu kuma lokacin da za a fara rabon muke tashi a lokacin da kowa ya shagala da ƙungiyarsa da ba'ifansa yana ganin ma irin wannan maganan da nake yi ma haramun ne to mu tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce mu yi tun da Allah shi ya ce mu yi wallahi za mu yi wallahi za mu yi wanda baya son ji to ya kuskura wajen zuwa in ya zo inda mu yi a wannan kenan abu na biyu bayan ƙarfafa zumuncin musulmi kuma in kamar yadda ce in ce fa musulmi ina nufin da dukkan musulmi da haka ban togace ɗan shi'a daga cikin musulmi ban cire shi ba ban cire ɗan izala daga cikin musulmi ba ina fatan an gane dukkan musulmi ya za mu ƙarfafi zumuncinmu mu ƙarfafa alaƙarmu kuma na san wato idan idan mutum yana da hurfa yana da damuwa na halin da addini ke ciki yana bibiyan halin da addini al'umma ke ciki to ya san cewa babu abin da ya na al'umman musulmi kamar tafarruk kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗa ba ina cewa ne ku zo ku shiga kafila ba ko kusa abinda nake cewa idan kun ga saƙon kafilan nan abin da ya dace ne to ku tabbaka shi a unguwarku ku tabbaka shi a zawiyarku ku tabbaka shi a kasuwarku ku tabbaka shi wata mun san tabbakawa ba ku yi applying ɗinsa ku aikata shi a inda kuke ku haɗu tsakaninku ku ga ya za ku magance matsalar ku gaba ɗaya shi ne saƙon ya za ku yi ku rage zafin gaba tsakaninku da masallacin maƙotanku tsakaninku da mutanen unguwanku tsakaninku da waɗanda ba fahimtanku ɗaya ba a addini wanda suke ku. shi kuma wannan Ba ya yuyuwa sai tare da tahammul na ƙarshe wato ya zage ka ka ce baka ji ba ya jefe ka ka ce baka ji ba ina fatan mun fahimta amma in dai har za ka tsaya akan ai shi ne to ba za a taba samun daidaituwa ba sai ka ɗauki yadda za a tone ka ka koma ka mayar mashi da mafi alkhairi to kuma dama babu wanda za su iya ɗaukan wannan cutar sai wanda inda gaske suna makamun ihsan sai wanda inda gaske suna ihsan domin cewa kana makamun ihsan da baki surutai da zaurance da maganganu da, da, shigar riga da sauransu mu duka baya cikin ma'auni a wajenmu mu ma'auni a wajenmu ya kake cikin bibiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kake cikin mu'amala da halittan Allah shi kadai ne ma'aunin mu amma wani maganan ka ko kuma wani alkebbar ka ko wani duk wallahi Allah ya sanya alkhairi amma ba shi bane a fahimtar mu